cewa yana mai tabbatar min da wannan auren da kika yi wallahi mutukar ba ki koma inda yake ba to ya dinga miki fatalwa kenan duk magariba Allah zai fito daga cikin kabari ya zo ya dinga miki fatan to kin ji yadda muka yi da shi ke kuma hakkin kai ne rahama Allah ya tsare za ta rida noman doki Allah ya tsare ku ni da har su ai hai hata hai hata ai yayi nan nayi nan yanzu da Allah ya fa asiri na samu miji dan aljanna in ba ni ba wa zai zage ya ɓata lokaci ya yi maka irin wannan girkin ai sai ni amma wai a haka kake zuwa gidan wata ka je ka zauna har ta baka abinci ka ci ka manta da ni ko ba haka bane shafatu yanzu ba gashi ba kin yi girkin kuma gashi na zo ina ci ko ba haka ba jara ma Yaya kuma na ganki haka? Me ya faru? Ni dai iya sani na. Na san ban yi miki wani abu ba na ɓacin rai. Kafin ki fito daga ciki. Ko kuma wani ne ɓata miki rai bayan marabu da ke. Ni da mu ai ban cika ma wani abu. Kai dai zuwa dai ka shirya zaka tafi gurin ka ba. Ka je kawai. ajiye Rahama Allah ki dinga fahimta al'amuran nan a yanda suke. Menene wani al'amari sabo da biki san da shi ba? Kwana na uku kamar yadda shari'a ta tanada a wurinki. Yau kuma ranakun sun kare zan koma can gidan Shafa'atu. To menene kuma? Ina ga fa yau saboda tsabar zumo din zaka tafi gidan Shafa'atu. Ina ga ko bacci baka yi ba, cikakken bacci yau baka yi shi ba. saboda kana Allah Allah garin Allah ya waye ka tafi gidan mata ka sai ka je ai sai ne gidan ma in ka je can din ba damuwa ta yi da kai ba in ka je hantara ce kaza kaza kaza ba wani kalamai mai daɗi amma duk irin kyautatawa da nake maka da tarairaya ka da nake da shagwaba ka da nake a cikin gidan nan amma Allah Allah kake ka tafi ka banni Yadda ka san ina sassoka maka allurai a cikin gidan nan haka kake ji hajarama wannan fa ba wani sabon al'amari ba ne da ke da shafa'atu dukan kuma ba baki ba ne a gare ni kuma hakki ne ya kamata in sauke ƙa'ida ce me na zamuɗi a ciki ko dai babu wannan magana magana ce ta in je gidanta muka gama tattauna kuma abin da ya kamata mu zo mu tsara ranar kuma da za a zo a warware tun da ke yanzu an yi kwana uku kamar yadda shari'a ta baki na je kuma da mu tsari mu ga me kamata a zo a ci gaba au in ku tattauna ta ce kar ka dawo ba za ka dawo kenan A shari'a ta gama tsara komai maganar wayin je kan dawo ko in kidawa duk ba ta taso ba ko ba haka ba kai yanzu dai ya jara mu me kike so abin da nake so ka zo ka zauna Me yi fira kafin ka tafi Hajiya Rahama hira dai hira dai kalmomi na banza. Yanzu me kake so maka? Shi kenan da ke yin fi so ta zama, ko? Mi ta hira. to shi kenan kun tashin kunna kina makarawa a yaka. eh mana ai entertaining ne anya ku bi shaga dagi ba <laughs> entertaining miji ne fa baby gaskiya ne gaskiya ne hmm? na yadda da haka ni ban san ya kike so da ni ba a hawa ke gaba ɗaya ba yanda zan miki daidai shikenan ba zan fita in yi sana'a ba na ga da haka muke zaune da ke sai in wani sar a gidan nan tun safe ina bacci har tashi na ke kice in fita in ga yadda samari suke gwagwarmaya mazaje suke nemo matayensu abin bukata kuma Allah ya kawo abin yi na fita shi kenan ya zama abin gajiya to ni aikin naka ne ai ban gane mishi ba aiki ba dare ba rana kana dawowa sai ka ce min fita za ka yi to ya zan yi an dora ni akan dukiyar mutane na gaya miki yanzu irin wannan zuwan da nake hanya nake sata yaro nake bari ya dan duba min wai in zo duk dan in faranta miki in koma in ci gaba da kasuwannin amma ba kya gani ke kawai burin ki in zo in tare a gaban ki to wai ma in tambaye ka wajen aikin nan naka ka kafa musu dokoki mana kuma ka kafa musu sharidai kana da mata a gidanka ni ma ina bukatar lokacinka eh saboda ni ne lalle sarkin aure a mun gata a ɗauke ni a ɗora ni akan sana'a in ce ga shi shikenan a tunkuɗe ni a ɗauko wani wanda zai iya ɗora ko ke fa na fahimci ba ma kya farin ciki da samun sana'an nan ta ko eh man in ba haka ba dan me zaki sharaɗi ni da aka yi wa sutura to ba zan iya wannan batulcin ba wa da ba to ni ya za yi da ni yanda ake yi da ke haka za a ci gaba da yi da ke ki ci gaba da haƙuri har abubuwa su daidaita shi ne kawai ki haƙuri ni yanzu ana na gaya miki yaro na bari komawa zan yi sai kuma dare in Allah ya yi an taso na dawo gaba ɗaya amma yanzu zan koma bakin aiki sha sha sha sha sai ka ya shi tas haba jarama ya zan iya canye wannan abin ga baki ɗaya inda ya iya yi na to me ne wannan ɗan abin sha sha sha ka gani wani abin mamaki hmm. tunda na zauna hmm. kika cika min farantin nan da wannan abubuwa? Hmm. ni kaɗai ɗin dai ni nake ta ke baki sha ba kuma sannan a ce duk da haka sai na shanye ai ya kamata a ce ke makin ɗan taɓa koya to banda abinka idan ina bukata ciki zan shiga jan bude fridge ban ɗauka in sha kai kuma idan ka sha anan. in ka tafi can ba ganin shi za ka ba sai kuma in ka dawo saboda kai sa ka so ka sha na safe ka sha na rana ka sha na dare gaskiya dai alhamdulillah na sha na san ba zan iya shanya ba amma dai gashi ina da iyayena na sha kuma na sha alhamdulillah ni fa gani nake kamar ba wai isar ka yi ba a'a kamar sauri kake yi ka gama ka tafi ka je ka samu mata ka ko me zai ka ce haka shikenan ba ma wannan ba akwai muhimmiyar magana da nake so mu yi okay. sai dai ban san kayya za ka ɗauke ta ba ina son baka sako ne a gurin matarka idan ka je ka ce wa shafa'atu ina so ta siyar min da kwanakin ta uku nawa ne karka damu ko nawa ne zan biya haba hajiya rama ta yaya za a yi mace ta da ta sayar da kwanakin girkinta Baby, ni fa na san wace ce shafa'atu akan ku ne, na san ta sarai. Kawai dai sako na baka, saboda haka ka isar da sako na. Shikenan, ba matsala. Ka fa faɗa. Shikenan zan kokari insha Allah ga. Ko sai dai na baka abin nan da kaina ne. Ai, Ai, na sha da yawa, na sha sosai, na sha sosai. Ka sha sosai saboda yanzu idan ka tafi sai kuma ka dawo. Ina za ka gan shi a can. sha sha sha godiya ke. haɗo maka markaɗa maka shi ne. Yana ci da yawa ba <laughs> Ka bai na shiga yana shiga alhamdulillah. san yadda kike yawaita yin nita wa'annan wani irin maganganu haka yake fitowa daga bakinki ƙawata kenan ba za ki fahimce ni wallahi gaba ɗaya baya fahimta ta ko magana na zo masa da ita baya fahimta ta kwata-kwata ƙawata kin dai san babu mai gaya miki gaskiya ku sai wanda yake son ki ni gaskiya ni a ganina kaman ke kika canza ɗabi'u shi yasa ya canza miki yake miki haka ki duba fa da idan ina masa magana wallahi ku daga murya baya yi amma yanzu da zarar na fito masa ina bijiro masa da magana kamar zai zai rufa ni da dukan yake yi to ai maganar da nike yi kenan ai ki kyawawa wanda kika canza shi ya sa shi ya canza saboda ni fa hmm, na fa san halinki kuma na san halin mijinki iya gwargwado gaskiya wallahi da sake gaskiyan magana ke za ki canza gidanki ke za ki canza halayenki ya kuma yadda yake da wata na wani zancen ƙananun maganganu lokaci na ne baya bani na fito masa na sanar da shi akan ya dinga bani lokaci na saboda ni ma ina bukatar shi a kusa da ni ko da wani lokaci shikenan kuma na laifi ai babu wanda ya ce miki kin yi laifi kawai yadda kike kawo masa maganganun ne shine ina ganin kike yin kuskure saboda ni na san mijinki mai fahimtar mutum ne ballantana zaman kuna zaman lafiya kin zo kuma kin fara canzawa kai gaskiya ni kam da sake ke za ki canza ɗabi'anki gaskiyan magana in dai kina son ku zauna lafiya. In dai ko haka ne gaskiya na fi son mu koma rayuwar mu ta da ta talauci. Hmm? Subhanallahi haba wannan wace irin magana ne ko daɗin ji babu a kunne. Talauci fa kika ce ke da kanki kike ƙoƙarin Allah Allah kuke yi Allah ya fitar da ku daga wannan talaucin yanzu Allah ya rufa mishi asiri ya rufa miki asiri sannan zaki ce koma talaucin yanzu idan Allah ya jarabce ku duk wanda ya fi wannan kuma fa ya zaki kenan idan ya zo cikin magana mai sanyi cikin daɗi da wasa da dariya ku warware al'amarinku gaskiya shawara ta ke tak da zan baki a matsayina na kawarki to na gode Sha ruwa. Ba dole in sha ba tunda kin kawo min shayi mai shegin zafi na kasa sha.

Dau gani ka huce takaici. A'a kyakkyawa ba kya kwanta. Allahu akbar kabira. A kwana a hantsi. Sai kyakkyawa. Sammo koko sai mummuna. A'a. Kai kai kai. Masha Allah. Amma ya kai na ganka da tsakiyar rana haka. Ko dai babu amarya koran ka tai. A kore ni. sai ya faɗi gaskiya A ka da rana gatso gatso ka shi kofin gida ka ce Allah Allah nake kawai ina ta zumuɗi in zo na ga amaryata <laughs> ka san ina ka ije amaryarka gare duka kira da sunan da ni zan fi gamsuwa da shi amma ba wai maganar amarya ba ce uwar gida ran gida yawa ko kai ba yanzu ka kira ni da sunan da ni ma zan ji eh. <laughs> ai wato ke son abu ne gani ne kawai ban taɓa ganin ki ba sai yau Duk da haka dai bai hana ka je ka bi wata ba. Shafa'atu bai kamata a ringa dawo da bara bana ba. Wannan fa abin fa ba fani na nema ba nema ta akai. Ko ba haka ba? To ba sai ka ce ba ka yi ba. Ko ana yi dole ne. Sai ka ce mata ba ka son ta. Me zaman mu ko? To tunda dai an riga an yi kuma yanzu kuma ne na wani dawo-dawo baya. Eh? Can nake yau kwana uku. Eh? Kuma gashi na dawo. Ba kwalliyar kwana ukun ba ne? Ni ko na gani. Domin wannan kwalliyar ta ki ta gama kona ne din nema nake man kurmushi. Kar ba ka kurmusha. A ah, kar ka kurmushi in ka kurmushe kuma ai ba magana. <laughs> To zan kurmushe ba insha Allah. Yanzu kaga ina maka zazzafar abinci mai shagiyar kamshi. Ki hmm. fa dama ba daga nan ba. A girki ba ki da sa. to yanzu dan haka ka shiga daga ciki ka huta na kunna maka fanka ka je ka sha sanyi ka huta zan dafa maka shayi in kawo maka na san kana da sha'awar haka <laughs> na san kana da marmarin ina buƙatar shi kayan citta zan kawo maka to masha Allah <laughs> sai tun shigo <laughs> kai mijina na. ni ma yau kwanakin da amin ko ah. To in ban da abinci ai ke ma kin san ba yanda za a yi a kawo sababbin kaya, ban zo na gaya miki ba. To, na sani hajiya, ko an samu sababbin kwastomomi an benta ma an aje ma a gefe? To ni a tunani na tunda ki riga kin yi aure, ni a tunanin ai kamar ki ba ruwanki da wani kasuwanci yanzu. Yanzu ai yanzu aka fara, me aka yi a baya? Ai yanzu aka fara kasuwanci. Mijin fa da nake aure, a ƙarƙashina na yake. Ta ina zan bar kasuwanci na yi me to? to a ganin yadda kika ɗauki mijin nan ne komai a ce miji miji miji wala a tunani na kin ajiye kasuwanci nan yanzu kuma soyayya za a ɗorawa mm-hmm. gaskiya na ɗauki mijina da muhimmanci sosai ina masifar san shi ai ki sani ba ma da zai koma gidan uwar gidan wala ha saƙo na bashi na ci Allah idan ya ji ya tambaye min ita ko za ta siyar min da kwanakin ta guda uku ta masa su ya biya kwana ukun ta siya miki da shi hmm. gaskiya baki da mutunci rashin mutuncin me to in ban da abinci yanzu wace shashashan macance za ta ɗauki kwanakin ta je ta siyarwa da kishiya ko nawa za ki bata kuwa baki san uwa 'yan son kuɗi ba ke na rantse da Allah wannan mata ba abin da ba ta iya kan kuɗi kisa ma sai da na ce a gaya mata ta mishi kuɗin wulakanci in biya kwanakin a gaskiya baki da mutunci ne rashin mutunci akan bebe. man dan kwanakin da ya zo ya duk miki ba sai kin zo kin kara da na wata akai hajiya ai ban ki a ce ni kadai ba ce Lallai da sauran jarfa a cikin gidan nan. Shabatu. Hmm. Kin ga wacce ne dan dan ah, Yanzu daga in dafo maka shayi in kawo maka shine dan shigowar ka cikin falon nan har ka kwanta ka fara barci. Shabatu ah, me haka? Me laifi a cikin barci dan Allah? Karibu ba ka yi min adalci. Wallahi ba ka yi min adalci a cikin gidan nan. Wallahi shi kenan daga zuwa sai bacci za a gaya min ita ma a can barci kake mata babu wani amfani da kake yi barci kake kwanciya kake yi eh shafa'ata abubuwa ne sun manya kin san dan tasi da yawan zirga zirga ba ni da hutu in na tafi daga gidan nan na dinga rikice mulki kenan in yi nan in yi wannan in wancan in yi nan in yi nan baccin ba samu aiki ba shi sa ko na dan bingire sai ki ji bacci ya bige ni hmm. kuma ki ji kunna min fanka Oh, na kunna maka fanka. Can kuma AC ne gare ta ko? To ni nan mai fanka kayi bacci ina kuma can kuma ga AC. Shi sumewa kake ba bacci kake yi ba. To wallahi tallahi ba zai ba zan taɓa dauki da wannan rena hankalin ba. Ba zan taɓa yayi ba wallahi. Shafa'atu dan Allah ki ringa fahimta al'amura. Menene a ciki? Na ga dai dan baccin nan ke ma kya so a ce na dan huta ko ba haka ba. Can ba na bacci nan ma ba zan bacci ba dai. Duka dai kenan haka ya kamata abubuwan sarka zama ba ni da hutu. Eh. Ƙwarai. Ƙaribu. Na fahimci ni ce ka maida 'yar takzi. Ni ba ni ce ka maida 'yar takzi. Da kake magana yau in an yi magana ka ce takzi. gobe an yi magana ka ce taxi, jibin an yi magana ka ce ai kai direba ne, kaza kaza, wa ya ɗauke ka aikin? Wannan aikin takzi ɗin da kake wa ya ɗauke ka ba ita matar taka bace ta ɗauke ka? Kuma ta ɗauke ka kana tsammanin za ka dinga yawace yawace kar ka da ni yarinya mana. na fasan fa tana fasan ka fa ita ma babu yadda za a yi ta ɗauke ka wannan aikin ta dinga bari mijinta na can na can na can na kulle ka za ta yi a gida bare tana gani tana da kuɗi. Ya hakuri Shafa'atu yanzu dai na tashi a yi, ba ni shayi na in sha. Ba za a bayar ɗin ba an ki a da shayin. Subhanallah kar mi haka dake a ba Shafa'atu. Kin zo ina murna ga ke tas da ke. Baka san dama za ka ɗauko ni ba kai ko na dai ƙoƙo ne wannan da na yi hannu na hagu da na dama wallahi wa. Ya hakuri ya hakuri ba ni sha ba ni sha don Allah ya hakuri ai dan ni ce ka subhanallah afwa ya haƙuri, ya haƙuri. to shi wata shi da kuna garwashi garwashi na zuba a cikin ko ruwan dalma ya kuma yi daɗi sosai duk da zafin nasa ya yi daɗi sosai ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri, hakuri shafa'atu baccin nan ya tafi ba zan kuma yi ba shikenan ah, bacci ko tun da ka zo mashaya ko ai bacci yanzu ka fara shikenan haka Allah ya jarabe ni ba bacci a eh. can ba bacci a nan shikenan ah. ba zan ba can ba ka bacci ba ah, ai shine ai dai ma'ana dai kan yi a can kan yi a nan ko hmm. haka yake so hmm. na daina baccin ba zan ba na tashi gashi ka dai jarabi kanka ka dai jarabi kanka ai duk wanda ya zuba ruwa a cikin eh, kwando ya san cewa dole ne zai zube hmm. so abin da ka zuba ma kanka shi zaka gani yawwa wallahi tallahi ka gama shafa shigo cikin ɗaki ka zo ka kwanta in zo in ga bacci in za ka yi to me zan yi a gaskiya a gaskiya idan na ce maka bana bakin ciki da wannan sana'ar taka gaskiya na yi wa Allah ƙarya ye kin san me kike faɗe sana'ar ta wace abin bakin ciki ke wai a hankalin kike ya ki kenan ke ba zan miki daidai ba ko kin ce so kike in zo gidan nan in zauna na na gashin fadan nan ma ke kika yi ta ko kuma zaman da ne ne bai miki ba ya kike so in yi wato bakin ciki ma ke da sana'ata ko ya yi kyau to zaman da kai a gida ni kake kallo ko lissafin ka kake yi shi wannan wani lissafi ne da ba za ka yi shi tun kana kasuwa ba sai ka dawo gida to kai da kake wannan maganar maganar rabe-raben kwana ka fi riga ka gama fayyace min komai ka fahimtar da ni komai bambancin budurwa da bazawara ko ba haka ba ne <laughs> kaga tun da ka mata kwana uku yanzu zuwa za ka yi kaman kwana bakwai na cir shabatu ya lissafin ki ke wargajewa ne magana ake ta idan mutum ya ƙara aure in budurwa ya aura zai kwana bakwai a to amma dai a ruwan da ya ka aure ni ko ita ko a bazawara ko da haka za a man bakwai to tun yaushe kike bakwai bakwai kin ci bakwai a fusu wajen saba'in daga auren ki zuwa yanzu ya kike haka